na'am haka yake wato a yawa akwai yau da asuba da misalin karshe biyar lokacin mutane sun fito sallan asuba kamar yadda aka saba ne a nan yankin arewa musamman ma a nan garuruwan maiduguri da aka samu tashin wani bom a wani kauye da ake cewa mulai umarari wato nan ba mashigar gari ne bai dai shigo cikin garin maiduguri wannan kauye ne tab da shigowa cikin garin maiduguri kuma ko kamar watanni takwas da suka gabata an samu makamancin tashin bom a wannan kauye din inda mutane suka hallaka wannan na asuban ma ce mutane da dama sun hallaka saboda bumabumin ma guda biyu ne aka samu tashin su a wannan kauye din yau da asuba to haruna an danna bom din ne aka tahi ko ko wasu ne suka zo da shi su ma kamar yan kunan bakin wake abin da aka saba ji ko aka saba gani yau bisa bayanai da muke samu shine cewa kamar a mata ne suka shigo da wannan bom din bayanai da muke ba shi ne matan sun yi shigan maza ne kamar wadda sun shigo a zaman masallata a ɗaya ta shiga masallaci ta tara fam da ke jikinta wadda kuma aka ci dukkanin mutanen da suke wannan masallaci in banda limami kaɗai duk sun hallaka sakamakon wannan tashin bom ɗin sai kuma a gindin wata bishiya ne bishiyar a nan jikin kauye ɗin kusa da gidan wani malami da ke nan cikin wannan ƙauye aka ce ta zo ta tsaya a bakin wannan bishiya tana iwon kamar a taimake ta a taimake ta haka nan to mutanen da suke cincin windo sun doka ita ma wani abin da ya same ta a shi suna daga cikin waɗannan mahara to ta tada bam ɗin da ke cikin ta dukkan su tare da waɗannan mutane da suka da mata da maza da suka zo yi mata agaji dukkanin su ta halaka su da ita kanta. To aruna mutanen nan suka mutu sakamakon wannan bom ɗin da kuma waɗanda suka jikata. da aka samu kamar yadda shi shugaban samar da agajin gaggawa na jihar Borno ya bai na muka ji shi yana shida a gwamnan jihar cewa a mutane ashirin da hudu ne suka hallaka a wannan hari sannan kuma akwai wasu da ka suke karɓar magani a asibiti wadda an suna nan kwanci da kwakwai mutu kwakwai sai abin da Allah ya watar. To me jami'an tsaro ke cewa game da wannan lamari Haruna? Har yanzu dai jami'an tsaro ba su ce komai duk da cewa mun isa wurin dukkan mu da jami'an tsaron da kuma cikin tawagar shi da girma gwamnan jihar Borno amma har yanzu ba su da wani takamaiman bayani game da wannan akuwan lamarin ba sai dai shi gwamnan ya nuna ya nuna al'ajabi game da 'yan akuwar wannan lamari kuma ya yi Allah wadai da wannan hari da cewa an ɗibi 'yan makonni kusan makonni takwas ma samu irin makamancin hari haka musamman ma a masallaci sai wannan karan wanda kuma ya halaka adadin waɗannan mutane da aka ce sun kai ashirin da hudu.